يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن الفتن قد كثرت في هذا الزمان ولا معصوم منها إلا من عصمه الله تبارك وتعالى ومن هذه الفتن فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة المرء في نفسه وماله وأهل بيته وغيرها من الفتن وغيرها من الفتن ولكن ما هي أسباب النجاة من كل هذه الفتن نعم ومن أسباب النجاة من هذه الفتن العلم النافع الذي جاء في الكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن مقتضيات العلم النافع العمل به وتبليغه والدعوة إليه الثاني التمسك بالكتاب والسنة قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني الثالث اجتناب مواقع الفتنة وكل مواقع وكل موقع وكل موقع يؤسى الله فيه تبارك وتعالى الرابع كثرة العبادة والانصراف والانصراف إليها قال صلى الله عليه وسلم كثرة العبادة والانصراف إليها قال صلى الله عليه وسلم العبادة في العبد كحجرة إليه أخرجه مسلم أن معقل ابن يسار رضي الله عنه يقول النووي رحمه الله تبارك وتعالى المراد بالحج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يكفلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد الخامس التضرع إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إليه والرجوع إليه قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن أتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون السادس كثرة الدعاء واللجوء واللجوء إليه تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وقال تعالى كذب من قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواه ودصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر السابق لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما أشار, كما أشار إلى ذلك حديث صحيح الثامن حفظ اللسان من الوقوع في فتنة فلا يكون المسلم داعيا لها لا بلسانه ولا بقلمه التاسع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون العاشر تربية النفس على الإيمان قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رجدا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون وقال تعالى لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان أن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمت وأبل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور, تنك وأمور تنكرونها فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوه إليه أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وسهم الألباني في سلسلته السهيها بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudubar mu a wannan mako tana kiran yan uwana a cikin imani da musulunci da cewa lalle a wannan zamani lalle a wannan lokaci a wannan yanayi fitintunu sun yi yawa a daidai wannan zamani irin waɗannan fitintunu na rayuwa ba wanda zai zama katangai wato an katange shi ba wanda zai zama wato Allah ya samu kariya sai idan Allah ta baraka wa ta'ala shine ya ba shi kariya ya ƴan uwa muna fama da fitina ta sha'awa muna fama da fitina ta shubha muna fama da fitina ta shi kansa mutum a karan kansa da iyalinsa da dukiyarsa ya uwa da ma waɗansu fitintunin wanda ba wannan ba lalle sai mu duba menene a ciki na fitina na sha'awa mai kokarin Allah ya ba mu kariya mu wa kan mu kariya mi kokarin kaucewa dukkan wata irin shubha mai kokarin kula da iyalin mu tarbiyyar su ilimin su rayuwar da komai da ya shafe su ya ƴan uwa mu sani dukkan wannan fitintunu na rayuwa fitina ta kashe kashe fitina ta sa ta ce fitina ta duk wani abu da take tunani to lalle akwai abubuwan da dan adam ya kamata ya riko da shi domin samun kariya daga irin waɗannan fitintunu ya yan uwa abubuwan da zamu riko da su suna da yawa amma ga kaɗan daga ciki na farko lalle dole ne mu ringa kokarin samun ilimi mai amfani ilimi mai amfani ilimin da aka gina shi akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda sahabbai da tabi'ai suka fahimta haka ya kamata mu fahimta ya ƴan uwa iya daga cikin abin da zai nuna cewa dan adam yayi ilimi mai amfani shine aga yana aiki da ilimin sa aga yana isar da ilimin zuwa ga wanda ba su da shi aga yana kiran mutane zuwa karɓi wannan ilimin amma duk lokacin da Allah zai baka ilimi ka ƙi yin aiki da ilimin ka ka ki koyar da wani ka ƙi kiran wani zuwa ga wannan lalle ilimin ka bai zama mai amfani ba ilimi mai amfani shine ilimin da zaka yi aiki da shi wannan yasa Allah ya bamu labarin wani malami cikin suratul a'raf shi wannan malamin wato Allah ya bashi ayoyinsa ilimi mai yawa har wasu na cewa yana leka lauhul mahfuz shi wannan malami amma da ya tashi sa yake yin aiki da su Allah ya ce sai aka raba shi da ayoyin watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان gawin من الغاوين ولو شئنا biha بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون الله تكبات الأبار وانا كباء آيهم أما فانسلك منها معنى sai ya zare daga cikin ayoyin kamar yadda ake fede akuya a ajiye naman a jefe fatar a jefe haka suke da su da ayoyin ayoyin suna gabaci kuma yana yamma ayoyin sun yi gabas sun yi sama amma malamin ya yi kasa yayin yamma kaga ba ma'ada ya fi son zuciyarsa ya karkata zuwa ga duniya wannan yasa Allah ya buga misalin sa da kare kare dabba da an kiro ta ma lashe lashe a kwano sai ka wanke su bakwai amma Allah ya buga misalin sa da kare saboda me saboda bai yi aiki da ayoyin da Allah ta'ala ya bashi ba da haka ilimin da Allah ya baka dole ne kai amfani da shi ta hanyar da ta dace ta hanyar da Allah yake so ya aiki da shi ya yan uwa abu na biyu mu ringa riko da littafin Allah mu ringa riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ba ya bamu alqur'ani bane dan mu haddace mu alfahari Allah ba ya bamu alqur'ani bane dan mu kafafa akan cewa mu Allah ya bamu sanin alqur'ani a'a Allah ya bayar da alqur'ani dan ka haddace shi dan ka san shi dan ka san ma'anarsa kuma dan kai aiki da shi idan ya zama aka ka haddace qur'ani ko ka san alqur'ani ko ka samu ilimin alqur'ani amma baka aiki da shi qur'ani ba zai amfanar da kai ba sai ka yi aiki da alqur'ani shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum gaba ɗaya Allah ya ce ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani wa abu wanda ba alqur'anin ba dan mu gane wannan irin wannan umarnin da Allah ya mana sai da yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ittabi ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu yace kabi abin da aka yi ma wahayi daga wajen ubangijinka shine alqur'ani shi kuma ubangijin da ma wahayin nan shine babu abin bauta ta bisa tantanta sai shi ce wa a'rid anil mushriki ka kauda kai daga mushrikai an ce annabi sallama ya bi alqur'ani mu ma an ce mana ba alqur'ani kaga duk wanda bai ba alqur'ani ba a cikin mu ya saba ma Allah dan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi an tambayi Aisha radiyallahu anha menene dabi'un manzon Allah ta sama tace kana khuluquhul qur'an dabi'unsa shine alqur'ani in Allah ya ce ayi zai yi in Allah ya ce a bari zai bari shi yasa ya zauna cikin kwanciyar hankali cikin jin daɗi cikin alaƙa da ubangijinsa cikin tarbiyyar mutanen da duk duniya ba wanda zai iya tarbiyyar su saboda ya bi abin da Allah tabaraka Ta'ala ya so kan masa shi yasa da kansa annabi sallama ya ce mana ya bar mana abubuwa guda biyu ba za mu taɓa bata ba inda mun yi riko da su shine littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba yadda za a yi mu san littafin Allah sai mun je makaranta ba yadda za a yi mu san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sai mun je makaranta amma da yau mun ka tattara mu wani yana da yana da degree a economics wani yana da shi a geography wani yana da shi a law wani yana da shi a medicine wani yana da shi a sociology wani yana da shi a kaza amma ko littafin asali ko bai karanta ba kuma yana alfahari da cewa shi yana da ilimi in an zo magana addini kai jahili ne wajibi ne ka san addininka kamar yadda ya kamata kuma ka san zamaninka akalla ka samu wani field a boko ka rike ka zama wani economist ko ka zama wani lauya ko wani ka zama wani medical doctor ko medical practitioner ko ka zan cutuwa ka karanta geography ko wani abu amma tare da wannan kuma tsiya abin da kake bukata na addinin da kana da shi amma an kasan wancan kai wani da na addini anya ayar ya alamu na zahiran min hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun ba za ki aiki akan ka ba ya uwa abu na uku da zai taimaka mana duk gurin da ake fitina kar duk gurin da nan gurin guri ne na fitina to kar ka je gurin duk gurin da ake saba ma Allah kar a tsince ka a gurin domin gaskiyar magana shine ko da shugabannin mu suna da laifi akan kashe mu da ake yi da tace mu da kwace mana dukiya mu ko muna da laifi na saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda a nadiyar hakan hakan ta faru dan Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katir duk abin da ya same ku na musiba abin da hannunku ne yake aikatawa shi ya ja muku dan ma Allah yana yafi da yawa ba dan Allah yana yafe da yawa ba da bala'in ya faka da haka ba wani sabo da ba a yi a cikin al'ummar musulmi a samu mai yin luwadi a samu mazinaci a samu maciyi amana a samu wato mai yin duk wani laifi da bai kamata ba abin mamaki wani malami yana hurba malam muhammad bin usman sai ba da wata kinta da ya sani wannan kinta da ya sani akwai tashin hankali a cikinta bawan allah ne sai da gidansa miliyan sha biyu saboda yana so ya amfani da wannan naira miliyan sha biyu wani makocinsa da ya ji labari ya ce zan aurar da yata kuma ni ga daban da shi ka taimaka mu ya ce nawa kake bukata ya ɗari biyu da hamsin ya ce to dare ya yi amma ka bari da kafa zan baka a daren wannan mutumin ya zo mai gida da yan fashi suka zo suka ce akwai kuɗi a gidanka ka kawo su ya ɗauko kuɗin ya ba su ya ce amma dan Allah iya neman alfarma guda ɗaya wannan alfarmar da yake nema guda ɗaya ita ce ya yi wa wani makocinsa alkawarin dubu ɗari biyu da hamsin a cikin miliyan sha biyu na dan Allah ta bashi dubu ɗari biyu da hamsin nan dan ya cika makocinsa alkawarinsa wannan shugaban yan fashin ya ce da wani buɗe ka saboda sun zo da fuska a rufe da ya buɗe fuskar sai ya ga a ce wannan makocinsa ne ya ce wannan ne ya ce eh, shi ne yan fashin suka ce mun fata yin fashi shi kuma suka harbe shi malam wannan wani irin cin amana ne mutumin da kake kokarin ka taimaka to irin wannan laifin kala kala ne ka ga ɗan uba yana da nadiyarta ni na ga wannan a kotu ga uwa ga uba ga yarsu uban yana da nadiyar gidan su katin gida ne compound ne haka uwar ce take fitowa ta yi gadin kofar su wajen kan wani su ya ga mijinta yana da nadiyarta to irin wannan al'umma da take aikata wannan laifin kaga duk musiba duk bala'in da ya faru da a ce mun gyara muna yin daidai irin waɗannan shugabannin da ba su da amfani ba su damu da mu ba babu ruwan su da mu a kashe ba su damu ba a kashe ba su damu ba su ɗebi dukiyar su abin da ka ga dama su yi duk abin da ke so a gari su abin da ka ga dama da Allah bai haɗa mu da irinsu ba ashe muna san Allah ya kawo mana su mu shirya da Allah in mun shirya da Allah shi kuma Allah a shirye yake da ya karɓe mu ya mana abin da ya kamata ya ƴan uwa mu sani cewa abu na hudu shine mu yawaita ibada ba ma ibada da yawa ma'ana me wato mu yawaita bauta ma Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace me ibada yace ibada yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina ibada suna ne da wani jinsi na duk abin da Allah yake so ya yi shi wannan magana ne ko aiki a fili ake ko a ɓoye in kai wannan kayi ibada mana kai abinda da Allah yake so abin da Allah ya da shi magana ce ko aiki a fili ake ko a ɓoye shikenan kayi ibada amma da yau mu yanzu ba abin da muka dage akan sai dai mu zauna a majalisa mu zagi shugaban kasa mu zagi gwamna amma ba ma tafi cikin dare karfe uku karfe uku da rabi mu sa goshin mu a kasa mu nuna Allah mu makaskanta ne Allah maɗauki sarki ka taimake mu mu fito da rana mu gyara ayyukanmu mai cin amana ya daina mai rigima da iyayensa ya daina mai rigima da makauta ya daina mai zalunta al'umma ya daina amma duk ba za mu yi wannan ba kuma muna so Allah ya ba mu rayuwar da muke so shi kuma Allah ya sa ka'ida ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yake aiki na gari yana matsayin mumini mutane ko namiji za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi kyakkyawan rayuwa malaman tafsiri na daga cikin Muhammad al-Amin Shinkiti suka ce kyakkyawar rayuwa a nan gidan duniya saboda ga karina nan ta nuna abin da za a ma a lakira wala nabiyannahum ajrahum bi asani ma kanu ya'malu ya in uwa sannan Allah ya ƙara ba mu ka'ida in ma kaucewa shiryarsa ma kaucewa ambatansa to a duniya za mu sha wahala sannan Allah kira mu tashi a matsayin makafi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما شدني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى inda mun kauce wa shiriyar Allah to Allah zai bamu rayuwar kunci wata irin rayuwar kunci ne ka abincin da zaka ci wata irin rayuwar kunci ne kana so ka kai ziyara garin ku ba zaka iya ba wata irin rayuwar kunci ne yanzu bala'in ya kai Azo har gidanka akan babura a zo a ɗauke ka tafi da kai wannan shine abin da ya faru a mun jibril kwana uku bawan Allah na cikin gidan iyalansa yana zaune aka zo da babura sun kai ɗari aka ɗauke shi aka tafi da shi Allah maɗauki sarki ya bayyana shi ya ƴan uwa abu na gaba manzala ta salama ai ya faɗa ya ce ibada irin wannan lokacin na fitina kamar hijira ne zuwa gare shi imamun nawu ya ce abin da ya sa wato wato abin da ya sa abin da ake nufi da da hajj anan shine fitina da wa al'amuran mutane kuma abin da yasa aka ce ibada tana da kima daraja anan dan kowa ya ce shagaltu kowa yana cikin damuwa ba mai komawa zuwa ga ibada zuwa ga Allah sai ɗan kaɗan daga cikin mutane ya yi abu na biyar kanta a gaban Allah na ji wani jawabi na shugaban kasa ya kayatar da ni ya ce wannan fitinar ba wanda zai iya wa sai Allah ba mai bayar da mafita sai Allah ka samu shugaba ya gamsu cewa Allah ta baraka wa ta'ala shi kadai ne zai shi ba zai iya ba wanda da wannan ba shi ne tunaninsa ba da tunaninsa shi ne shi zai iya din Najeriya kowa mutunci ne shi ne kadai ne gaskiya shi zai iya amma shi ma yanzu ya san ba zai iya ba sai dai Allah wannan ci gaba ne kuma wannan nasara ce domin Allah in ka yadda zai yi to ai dama Allah mai yi ne wa huwal qahiru fawqa ibadi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ya ce hakika mun aika manzanni zuwa ga waɗansu mutane amma sai suka karyata su da sai karyata manzannin ba wai ana nufin sai suka yi karya bane a'a shiriyar da manzan ne zo ya kin aiki manzan ya ce shi amana sai suka yi amana manzan ya ce shi gaskiya sai suka yi karya manzan ya ce su kare mutuncin su sai suka koma ta yan luwadi manzan ya ce su ya hakuri da talauci Allah zai wadata su suka gaggauta neman arziki ta hanya haramu to anan muka aika musu da bala'i da musiba amma ba wai mun yi musu haka bane dan mu tabar da su tun duniya har lahira a'a mun yi musu wannan ne la'allahum yatadarra'un dan su zo gaban mu kaskanta su ba wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un fi suratul a'raf wannan kuma laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un cikin suratul an'am Allah yayi wannan ne dan mu kaskanta a gaban sa to lalle mu koma zuwa ga Allah mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah mu kaskanta a gabansa mu roƙe shi Allah ya fi ƙarfin komai amma in ba mu yi wannan ba muna da matsala biyu matsala ta farko shine zuciyar mu ta bushe ba ba jin wa'azi matsala ta uku ta biyu shine shedan ya kawata wa kowa aikin mu aikin sa a cikin mu muna ganin daidai ne mai ƙarya na ganin daidai shi shugaba zai zalunci ya tafi dukiyar mutane ya ga mutane ƙarya amma yana ganin daidai abin ta kai ga ya miskini bai da ko ya shigo gidan rediyo kuma yana ba wannan shugaban gaskawar kariya kaga daga nan san al'umma ta lalace da kai wa shugaba wannan gwanda ka ringa mai addu'ar Allah ya shirye shi gwanda ka ringa mai addu'ar Allah ya dora shi akan tafarkin daidai amma ya yi karya ka ce gaskiya yayi ya yi zalunci ka ce adalci yayi ya shi dukiyar mutane ka ce gyara waye. Allah ba zai yarda da wannan ba mana shedan ya ta mana munanan ayyukanmu shi ka Allah ke falaula ijja'ahum ba'tuna tadarra'u minka da bala'in da zo musu zo sun kaskanta a gaban mu ba sai ce walakin kasar qulubuhum zukatansu ne sun bushe ba sa jin wa'azi wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan shaytan ya tawata musu abin da suke aikatawa abin da tashin hankali yake in Allah ya so tun da yanzu an muku wa'azi da bala'i kun kiyarda to Allah sai buɗe muku komai falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay' حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتة فإذا هم مفلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Allah ya ce lokacin da suka yi watsi da duk wa'azin da muka yi musu to sai muka biyo ta hanya ta biyu sai muka bude musu kofar komai komai suna samu ga zaman lafiya ga abincin ga kaza ga kaza amma suna samu kasan wannan istidraji Allah ya ce kuma sai suna cikin holewa sai muka zo muka danke su nan take sai ga sun yi tsuru tsuru a daidai lokacin da an kama su da laifin su kasan ba mafita to da bala'in lahira wanda bala'in duniya ka bi Allah ka ji tsoron Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ba mu mafita ya yan uwa abu na gaba da zai ba mu mafita shine yawan addu'a da yamu ba mu addu'a manzon Allah sallallahu yana nan a cikin al-adabul mufrad yace man lam yas'alillah yasghab alayhi duk wanda bai roƙon Allah Allah fishi yake shi shi ta ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ay sagirina wanda suka yi girman kai ga ibadan mu ta addu'a za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu kuma da kansa yace amman yujibul musarra idza da'a wai wa yace amsawa mabukati idan ya kira shi wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard shine yake yayi dukkan wani bala'i shine yake ba ku dama a bayan kasa to ashe ga mata ya buruki Allah tabaraka wa ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin mu dage da addu'a mu roki Allah ya bamu zaman lafiya mu roki Allah ya shiryar da shugabanninmu mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya tamu ga daidai amma ko mu ko mu dage da tuba da komawa zuwa ga Allah da daina yin laifukan da muke lalle ya kamata mu yi wannan ya ƴan uwa ta yadda za a gane tasirin addu'a kalli kisar annabi nuhu a takaice a cikin suratul kamar Allah ya bamu labari yace kadzabat qablahum qaum nuh fakazzabu abdana wa qalu majnunun waduje yace kafin quraish aka karyata kai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi nuhu sun karyata wani irin karyata kai sun karyata bawan mu suka ce da shi mahaukaci ne kuma suka razanar da shi cewa la in lam tantahi ya nuhu la takunanna min al in baka daina wannan wa'adin naka annabi sai mun jefe ka kaga sun zo sun zo da shi da ya ga sun fi karfinsa kawai sai ya koma ga Allah fa da'a rabbahu anni maglubun fantaki sai ce ya ubangiji ni mai rauni ne sun fi na ka taimake ni ka taimaki addininka yana koma zuwa ga Allah ya addu'a nan take Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamil sai muka bude kofofin sama suka ringa zubo da ruwa mai yawa mai biyo juna shine ma'un munhamil yace wa faddanna al-arda uyuna sannan muka bude kasa muka bubbugo da irin ruwa daga kasa فالتقى الماء على امر قد قدر اي فالتقى الماء على امر قد قدر sai wannan ruwan guda biyu da na sama da na kasa suka hadu akan wani al'amari da aka kaddara shine halakar da mutanen annabi nuhu har yayi addu'a har an dau mataki har gaji za a halakar su to amma in ruwan yazo annabi nuhu yana nan kuma ya zai Allah ya ce wa hamallahu ala zati alwahin wa sai muka ɗauke shi akan wani wato kwale-kwale akan wani jirgi na ruwa wanda aka haɗa shi da katako da kusoshi wa hamalnahu ala zati alwahi wa yake tajri bi ayunina wannan jirgin yana tafiya mu muke kallon sa muke kare shi yake jaza'an liman kana kufir wannan mun yi sakamako ne ga wanda aka kafircewa aka butulcewa amma da ƙarshe Allah ya ce wa tarakna ha ayatin sai muka bar ta a matsayin wato aya ita jirgin ko ita kistar haka Allah ya bamu labari kaga yana addu'a Allah ya karba in mun koma gurin Allah da gaske muna yin addu'a Allah zai karba muna ganewa in mun koma gurin Allah da gaske muna roƙon Allah ya yi mana Allah zai karba amma mun ki hankalta mu koma zuwa ga Allah ya ƴan uwa abu na gaba shine mu lazimci jama'ar musulmi da shugabannin su abu na takwas mu kiyaye harshen mu daga yada fitina da bakin mu ko rubuta wani abu a Facebook ko WhatsApp ko wani any social media da ka sani kar ka rubuta labarin da ka san ƙarya ne wanda zai tayar da hankali kada ka yada fitina kada ka tayar da hankalin musulmi ƴan uwanka abu na tara ya ƴan uwa mu ringa umarni da kyakkyawa muna hani ga mummuna in mu mun dena mun gyaru to kuma sai mu ringa kokarin gyara wasu da wannan muka zama al'ummar da ta kowace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas da wannan Allah ya umarce mu da ta waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya ƴan uwa abna goma shine mu ringa wa kanmu tarbiyya akan imani duk abin da yake zai kare imani to lalle mu ringa aikatawa shi dama imani aika faɗa ne da harshe ka kudurce a zuciya kai aiki da gabanka shi imani yana ƙaruwa idan ɗan adam ya ƙara da'a ga Allah shi imani yana raguwa idan ɗan adam ya ringa saba ma Allah to lalle kullum mu ringa ka muna boosting imanin kullum mu ringa gyara imanin mu ta hanyar aikata abubuwan da da ba ma yi na alkhairi ta hanyar yin abubuwan da muke yi na sharri in Allah ya kalle mu a matsayin mutum ne makaskanta wanda ba wanda zai taimake su ke shi dan ka tabbatar da yanzu shugabanni duka na kasa sun gaza ba za su iya ba gwamnoni ba za su iya ba balma da yawan su ba kwa gaban su su tunanin su ina za su samu filaye ina za su samu kudade ina za su samu kaza da kaza da sauransu dan Allah ba abun kunya bane a ce a kasa kamar Najeriya ai wata tara ana yaki ya kana yajin aiki in gis daga ta gwamnati take wannan malaman bukatunsu na gaskiya ne ko na ƙarya ne bukatunsu na gaskiya ne tun da bukatun su na gaskiya ne a yi musu mana akwai wanda zaka mutunta saboda wanda yake da ilimi ba wanda zaka mutunta sama da ilimi amma ka ga profeso ai kamata a ce profeso albashin ya kai ma kamar miliyan biyu miliyan uku ta yadda duk lokacin da ka zan Profeso, ai duk iyalin dangin ku sun jawo gurinka duk mai bukatar registration gurinka zai zo mai neman sadaki gurin ka zai zo mai neman rabon suna gurin ka zai zo ka zama kamar wani chairman kamar wani out of representative ka zama kamar wani gwamna amma dudu albashin bai kai dubu ɗari biyar ba in kana samun albashin dubu ɗari biyar kana da mata biyu da ƴaƴa goma sha biyar ka san duk mutumin da ya shekara saba'in in ya yi mata biyu ƴaƴa sun kai goma sha biyar da za ku yi dubu biyar a dubu ɗari biyar a wata ya kamata a duba su kuma biya a haƙuri sun sun samu abin da zai ɗan ishe su su fahimci yadda shugabancin najeriya yake su shugabannin bukatar su ce a gaban su ba bukatar al'umma ba domin da bukatar al'umma ce a gaban su ba za su bar ƴaƴanmu suna yawo akan titi ba ta zuwa makaranta ba su ba su waɗansu suna Scotland waɗansu suna Ingila waɗansu suna America waɗansu suna Dubai waɗansu suna Malaysia kuma wallahi da yawan su da kuɗin mu ba da kuɗin su ba da kuɗin mu ba da kuɗin su ba in sun isa kowane ɗaya daga cikin ya fito ya rantse ya ce kuɗin da yake yin wannan gwadakar da shi entitlement sun ne ba waɗansu hanyoyi da kwane-kwane ake bi ba ya kamata mu ji tsoron Allah ya kamata mu kiyaye shi ta ‘ya'yan talakar har yanzu su ne masu albarka cikin su ake samun hafizan ƙur'ani cikin su ake samun masu yin first class a jami'a ko second class mai kyau a cikin su ake samu saboda Allah yana tare da su yana taimaka musu da talautin da zuwa makaranta a ƙasa da rashin keke rashin babur rashin mota amma yaro ya ɗauki first class a makaranta saboda Allah yana tare da shi Allah yana tausaya masa ‘yan uwa wallahi ba wanda zai iya mana a shugabannin Najeriya sai dai Allah in kaga mun sha wahala mun karya alƙawarin Allah amma in dai mun yi riko da alƙawarin Allah Allah baya karya alkawari ya ce fa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhab ku tuka mun alkawari na wallahi zan tuka naku inji Allah in dai kun tuka na wani kuma zan tuka naku ni za ku tsoro in ji Allah tabaraka wa ta'ala kai yan uwa abu na goma da ne tarbiyya akan imani Allah ya gaya mana ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu da mutanen gari za su yi imani su tsoron Allah lafatana fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatai daga sama da kasa amma matsalar walakin kazzab sai dai sun karyata wanda ya tafi akhaznahum bima kanu yaktubun sai ma kama su abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya bamu labarin wani gari da ke zaune a cikin aminci da kwanciyar hankali ga abinci ga zaman lafiya mai dan Najeriya yake nema idan ya ci ya sha ya kwanta a bakin titi ta shi ba ta yi katin gida ba ba ta yi katin falo kamar masallacin nan ba shi burinsa kawai ya ke ya sha ya samu ɗan gefen da zai kwanta mutumin da yake haɗa mata biyu a gida kwata daki biyu da shago da zaure mata biyu mutumin da yake da wannan tunanin me yake nema kwata ne fa daki biyu ko ba sai a rijiyar zaki ko hausawa ba ba sai a tagari kwata ko nasarawa ba a'a shi in ya gangara kan kasar tambari in kawai kawai na gina kwata murna zai ringa su gida gode wa Allah abin da wannan yake bukata kenan ku tura musu irin wannan ba da ba su walwala ku kuma ku je ku yi abin da kuke so ku yi ranar lahira kuma kowa zai yi accounting shugaban kasa sai Allah ya tsitsiye shi gwamna sai Allah ya tsitsiye shi duk wani wanda ya dauki wani responsibility wallahi sai Allah ya tsitsiye ka ya tambaye ka domin tambaya manzanni ma sai Allah ya tambaye su falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin falanqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ga'ibin duk abin da kuka ta Allah zai ba ku labarin ka da ilimi ba da jahilci ba kuma da dai ba wai Allah baya nan ba ne. yana nan ya kowa ne yake aikatawa kai ne an baka littafin ka a hannu zaka ce mali hadal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan irin littafi ne da manyan laifuka da ƙanana da ya ajje mun Allah ke wajadu ma'amilu hadira za su samu abin da suka aka a aikata a farfajiyar alkiyama wala ya zulimu ka ahada da dai ubangiji ka bare zalunci kowa ba yayin kuma mu koma ga Allah shugabanni ba za su iya ba kowa ba zai iya ba wanda zai iya shi ne Allah sharadin Allah mu yi imani mu yi aiki na gari mu koma gare shi Allah zai gyara mana komai Allah ya fi karfin shugabanni ya fi karfin bandit ya fi karfin boko haram ya fi karfin kowane irin dan ta'adda Allah ya fi karfin sa to mu koma zuwa ga Allah Allah zai yaye mana halin da muke ciki ya uwa wannan hudu ba ta mu mai albarka tana aika sako na ta'aziyya kamar haka akwai alistani ada wanda ma'adini na kungiyar izala ya mutu ranar asabar ranar juma'a da ta wuce an yi daurin aure da shi lafiya amma ranar asabar kuma ya rasu bawan Allah ne mai tsoron Allah ya yi amfani da dukiyarsa hatta makarantar da ke kan masallacin Tsiram shi ne ya gina ta bawan Allah nan ban taba gamuwa da shi ranar Alhamis ko Litinin ba gan gaishe na azumi bawan Allah ne sannan yana wa alqur'ani yana kokarin haddace alqur'ani bawan Allah ne mai jin tsoron Allah muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah madauki sarki ya yafe mata Allah madauki sarki ta aljanna makomarta Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu in ta mu Allah ya ta mutu tuka da imani sako na biyu ɗaya daga cikin manyan gari da Rabi'u Musa Kwankwaso mahaifinsa ya rasu a yau muna roƙon Allah ta Allah ya ji kansa Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya ta aljanna makomarta su kuma Allah ya ba su haƙurin juriya na wannan rashi da Allah madauki sarki ya dafu da shi ya ƴan uwa dukkan gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ta aljanna ci makomanmu Allah ya fi mana lufan da kurakuran mu wannan bala'i da muke ciki muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana Allah madauki sarki ya yaye mana Allah madaukin sarki ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allahumma izal islamu wal muslimin wa adilla shirka wal wa dammir a'daka a'da ad-din wa hada hawdaka ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina wa ulati umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجعل آكبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد